A daren jiya Lahadi ne dai aka samu ballan labarin rasuwar ɗaya daga cikin fitattun jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kannywood, wato Malam Lawan wada Shi dai Malam Lawan wanda ya kasance jarumi ne a sashen barkwanci, yakan taka mabambantan rawa a cikin fina-finai daban-daban. Labarin rasuwar tasa ya bayyana ne daga wajen fitaccen mawaƙin siyasar nan wato Tijjani gandu inda ya wallafa a shafinsa na Instagram inda ya sanar da labarin mutuwar sasa. kuma nan da nan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kamar wutar daji labarin ya fatsama ɗaukacin shafukan da dama daga cikin abokan sana'ar tasa a shafukan sada zumunta na intanet kuma nan da nan cikin ƙanƙanin lokaci aka ta yi masa addu'o'i da nema masa gafarar ubangiji. To sai dai a wayewar garin yau litinin an samu sauyi akan labarin inda wanda da ya fara sakin labarin rasuwar tasa wato mawaƙi Tijjani Gandu shine dai kuma ya sake fitowa ya bayyana cewar wannan labari fa ba haka yake ba domin kamar yadda mawaƙin ya ce kiran shi aka yi aka gaya masa kuma makusanci ne gare shi ya tabbatar masa da cewar malam lawan din ya rasu sai da kuma sai gashi ta tabbata cewar malam lawan din da yana nan da ransa bai rasu ba wanda wannan ne yasa Tijjani Gardin ya sake fitowa ya yi bidiyo da kansa saɓanin karan farko da ya wallafa a rubuce inda yake ba mutane hakuri dangane da wannan rudani da shi ne sanadin wanda ya farar da shi a cewarsa shi ma bai san al'amarin haka yake ba dora shi kawai aka yi kuma ya bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwa kamar yadda sanarwa ta gabata jiya an gana na postin cewa malawan abokin aikin mu ya rasu to a yi haƙuri malawan yana nan bai rasu ba a kuskure ne aka riga aka yi kuma ina tunanin daga ɓangaren sa ne a jiya lahadi bana nan allah ya yi mun yi tafiya kaduna to da daddare aka kira ni daga ofis aka ce an zo ofis ana so a sanar da rasuwan malawan wanda ya zo da wannan saƙon abokinsa ne amininsa ne kuma na kira shi ya tabbatar min cewa text aka mai an masa message ne an turo masa saƙo cewa mallawan ya rasu da wayan mallawan ya kuma kira kaninsa kaninsa ya tabbatar masa to kun ga wannan ai magana ce sahihiya kuma ni na kira wayan mallawan ya fi so hamsin ba ɗaga ba kuma tana shiga to wannan kuskuren da aka yi idan ma daga wajensu ne suka yi wannan kuskuren ba mu san me yasa suka yi wannan abun ba amma ni ina ba mutane haƙuri kasancewar an sa mutane cikin wani hali masu alhini suna yi masu kira suna yi masu addu'a suna yi wannan abun ba gaskiya ba ne kuskure aka samu ina ba mutane haƙuri allah ya datar da mu su kuma da suka yi wannan abun duk wanda ya zo ya yi wannan abin ma da wata manufa yi bai kyauta ba Allah kuma ya sauke Allah ya kare mu na gode salamu alaikum